الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيد ورافع الكلم الطيب مناشن الفصل الأربعون في ذكر الطعام والشراب ذكر عندك بياني أكان ذكر عند سكي علاقة شد شدة شع شن أبين شد شن أبين شع من غاني ما متاشي مالي من القيم يتي وقالت عائشة رضي الله عنها na Aisha radiyallahu anha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sama ya ce idza akala ahadukum falyadhkur isma Allah fi awwali duk wanda zai ci abinci a cikinku, to ya ambaci sunan Allah a farko in mutum zai fara cin abinci ya basmala fa in nasiya an yadhkur rasmallahi fi awwalihi idan manta bai ambaci sunan Allah a farko ba falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih to lokacin da ya tuna a lokacin da yake cin abincin nan ya ce bismillah fi awwalihi wa akhirih da sunan Allah wannan sunan Allah ya zama yayi min yayi min istidrakin abinda na riga na ci a baya na farko wa fi akhirih sannan kuma haka ma a karshe kaga abinda ake faɗa kenan idan mutum ya manta bai basmala ba a farkon cin abinci sai a tsakiya ko a ƙarshe sai sai bismillah fi awwalihi wa akhiri wannan basmalar da yayi wannan da yake za ta zama ta abin da ya riga ya ci da kuma abin da zai ci a baya albarka ake nema wannan hadisi ne sahihi قال الترمذي حديث حسن صحيح الإمام الترمذي يروي تو حديث نيت حديث نيت حسن صحيح يكون إن آه، إس إله سديد وقال أمية بن مخشي صحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مشهور أمية بن مخشي الخزاعي آه، وسنة سوى الأزدي الأزدي الخزائي الأزدي. malamai malaman da suka suka kawo tarajim na sahabbai sun ambace shi cewa bai da shuhura amma Imam al a cikin littafin sa Mu'jam sahaba yake cewa la a'lamu umayyata rawa illa hadha al yace umayya ibn makhshi al ban san ya rawaito wani hadisi ba in ba wannan da za a ambata ba kuma abin damuwa ya zama bai inganta ba hadisi shi kadai ne hadisin da ya ru aka ruwaito daga gare shi sai kuma a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin salsalar hadisin sai zama kuma akwai wani wanda yake majhuli ne to da sai ya zama hadisin kuma yana da rauni kuma shi kadai aka samu a wajensa aka ruwaito haka Imam al-Baghawi ya faɗa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يتشي شي معاوية أو أمية بن بخشي الخزائي yace wani mutum ya kasance yana zaune manzal sama ya kasance yana zaune wa rajulun ya'kulu wani mutum kuma yana cin abinci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam alam nusammi hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqaymatu bai ce bismillah ba bai tasmiya ba bai ambaci sunan Allah ba har sai da ya zama babu abin da ya rage a cin abincinsa illa luqaymatu sai yan loma ya karama eh falamma rafa'aha ila fihi lokacin da ya daga wannan loma karama zai sa ta a bakin sa qala bismillahi awwalihi wa ko bismillahi awwalahu wa bismillahi awwalahu wa akhirihi eh, da akhir sai zama zarafai da sunan Allah awwalahu ai dama shi yasa ake ce ma zarfu zaman da zarfu makan ake ce mishi maf'ulun fihi domin din da kaga zarfu zaman ko zarfu makan to za a kaddara fi eh. kuntu amamahu ay kuntu fi amamihi kuntu wara'ahu ay kuntu fi wara'ihi mun gane shi yasa ake ce masa maf'ulun fihi to zarfi kenan so da haka nan bismillah awwalahu wa akhirahu فضحك النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon dariya kuma qala yace ma zala shaytanu ya'kulu ma'ahu shaytan bai gushe bai yana ci tare da wannan mutumin falamma zakara smallahi azza wa jalla da ya ambaci suna Allah muka hadisin wancan ya wadatar da mu cewa ne bismillah fi awwalihi wa akhiri idan mutum bai ci abinci bai ba bai yi tasmiya ba a bakuncin cin abincinsa to duk lokacin da ya tsinci kansa ya tasmiya sai bismillah fi awwalihi wa akhiri وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yarda 'anil 'abdi lalle Allah yana yadda da bawansa yana ɗaya daga cikin asbabu nawali rida Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sabubban da suke jawo Allah ya yadda mutum me an ya'kula al-aklata fa yahmadahu 'alayha mutum ya ci abinci ya gode ma Allah ya ba Allah akan wannan abincin da ya ci in mutum ya gama cin abinci ya ce alhamdulillah wa yashrab ash-sharbata fa yahmaduhu 'alayha sannan idan ya sha abin sha ma ya ba Allah akan wannan dama da ya bashi domin da Allah ya ga dama sai ya hana maka shahiyya ash-shahiyya hiya allati التي an ta'kula wa وتجعلك an tashraba in babu shahiyya shi ce shine abin da kake rasawa lokacin da baka da lafiya shahiyya sai ka maka abincin da ka fi so amma ba za ka yi ka rasa shahiyya eh, shahiyya ke to in Allah ya ga dama sai hana mutum shahiyya sha'awar abinci ya zama kwata kwata bai da sha'awar abinci yana son shi a zuciyarsa amma ko ba zai ji sha'awar ta ya ci ba kaima ta kashe shi mun gane mm. rawahu muslimun fi sahihi min hadisi anas radiyallahu anhu وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما آب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تعب شبع إن اشتهاه أكله وإلا تركه إذا النبي لا شعوة سيج إن كنت شعوة سيبش أما من سوى بايا تاما abinci suna irin yadda ake yi a zamanin yanzu musamman abin da matasa suke sama wasu nau'ukan abinci suna ko su rika aibanta su ba a yi aibanta abinci abinci ni'ima ce daga cikin nemomin Allah so ka ba a wasa da shi in kana da sha'awa ka ci idan ba ka da sha'awa ka ci shikenan ba ka da sha'awa shi ku duba manzo Allah sallallahu da jabo da aka kawo masa shikenan sai man sama wata mata aka aje a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam a dakin nana abin nan ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ga ƴaƴanta nan guda biyu wato ƴaƴan 'yan uwanta akwai Khalid radiyallahu anhu ɗan yattani akwai Ibn Abbas radiyallahu anhu ma ɗan yattani duk suna cikin ɗakin na akwai wata mata kuma a ɗakin aka kama annabi sallallahu alaihi wasallam naman damu sai wannan mata sai ta ce akhbiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima yuridu an ya'kula sai ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wanda yake son ya cin nan wannan ba abincin da aka aje mishi naman da aka aje mishi ku faɗa masa na ne. sai aka ce ai naman damo ne sai man ya ɗage hannunsa sai ya tura ma wani da yake kusa da shi Khalid sai sai Ibn Abbas sai ce a haramun huwa sai ya ma'aikin Allah mun ga kaki ci haram ne cin naman damo manzon sai ya ce a'a لم يكن في أرض قومي فأجده وعافه شيء لا تاسو أقرم باشي مكة بدل دمو أما مدينة أقوي دمو so da kamar zan sama yarintarsa ya ta ne a mata shekara hamsin ba wata ba sannan aka haife shi ya har sai da yake shekara hamsin da uku sannan ya bar gari to kaga zai yi wuya ya koma wani gari a ce kuma ya manta da wannan ta'adar tasa sau da ka sai ce ba haram ba shi kenan Khalid radiyallahu anhu ya ɗiba kayansa ya ci kayan shi sau da ka cin naman da muhallas halas ya ka daina daga cikin dabbobin da sai an yanka su yanka shi ake kada wani ya zata kama kifi ne eh, mutum ya kama damo to sai ya yanka shi hmm? kun san damo yana daga cikin yana cikin abubuwan masu ban mamaki akwai malaman malaman ilmul haiwanat wanda suka yi rubuce rubuce akan dabbobi kaman abin nan eh, al-imam yusuf al-biqai a cikin littafin sa hayatul haiwan haiwanil kubra yake cewa damo ana cewa baya shan ruwa sun ce bai shan ruwa in ma baka yi da baya sha ba to shi dai ba gunshi da ruwa baya zama inda akwai ruwa shi yasa zaka ga kullum abin nan ramin shi har mata sai yake shi yasa ma idan suka tashi za su yaba Allah su nuna Allah ya isa a matsayin mahalicci sai ya halicci faɗo a ruwa shi kuma ya halicci mu yana gaba da ruwa faɗo a cikin ruwa yake ko da shi da kifi da sauran halittun ruwa shi kuma zama ba abin da ya hada shi da ruwa mun gane to haka wasu suke baɗi suna cewa bai shan ruwa akwai wannan tunanin da balarabe yake da shi to mazan saboda bai aibanta gamo ba da aka kamu sai ya ce lam yakun bi aghbi qawmi fa ajiduni u'afu eh, ni na samu kaina babu shi a garin mu inda na taso shi yasa ba na san shi ga in ka tafi wajen da suke cin ne. irin zaggegiyar tsutsan nan ƙatuwa tsutsan nan wata ke fitowa a daga bishiyar rimi rimi rimi maɗaci ce bishiyar maɗaci ita ce take haifar da ita take ita za ka ga wannan ƙatuwa tsutsa tana fitowa sai su kama ta su je su soya kayan su shi ce mun yi tafiya mun je oshun sai muka ga dodon koɗi gashi nan manya-manyan jibga-jibgan dodon koɗi sai wani cikin yan uwa yake ce mai yake cewa ai malam da za ka ɗanɗana shi ka ce kaman harshen kaman harshen kaman harshen sa yake na ce a'udhu billah ka bata harshen sa to ka gani to to to dabi'a ce akwai wannan abin so da kan ba za ka ci ba ka bashi haka ka aibanta shi wa an wahshiyin wahshi wanda shine qatil hamza radiyallahu anhu wahshi الوحشي بن حرب الحبش بن هبشة بن هبشة شيء قش حمزة رضي الله عنه لبايكم يزي مسلمتا قال الله صلى الله عليه وسلم يتفيا يا مسلمتا مسلم يتفيا تنبنيش يا مسلمتا يتفانا تنبنيش saboda wannan abu da zai taso ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya dau alƙawari ya ce yadda ya tayar ma da manzon sallama hankali to sai ya faranta masa rai a wajen Allah da kai yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kashe musailima musailimatul kazzab sannan kuma abla bala'an hasanan fi ma'arakatil ya yaƙoƙan da aka yi biladu sha yana ɗaya daga cikin wanda suka nuna jarumtaka sannan Allah ya bar shi har zuwa zamanin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu ya zamanin sayyidina Usman ya rasu sun daga washi sahabi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa anna unasan qalu ya rasulullahi inna na'kulu wa la nashba aka ce ce wasu mutane suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam muna ci amma ba koshi ka ji dalili me yasa ce ka ci abinci su goma a rana ka ji dalilin qala wa la'allakum taftariqu sai manzo sun yace wata kila rabuwa kuke in za ku ci abincin sai ku rabu kowa ya a zuba mashi plate din shi irin yadda yara suke so kasan yara ba abin da suka fi so in za a ci abinci kamar a ce kowa da kwanan shi har ma abin wani fadi ne ce kowa kwanan shi za a sa mishi sai a tambaya to in aka ce eh ba haɗa musu za a yi ba to shi kenan su an gama musu komai a duniyar nan قالوا سي سكتي نعم يا ما ايتن الله با ما تن ابنتي تا كوا ان يتاشي ناشي يكي قال فجتمعوا على طعامكم ما زو سما دغي يتي دغي ان زاكو تشي ابنتي كو ريكا حدوا واذكروا اسم الله عليه سنكو امبتي سونن الله ان زاكو تشي يبارك لكم فيه سي اكارا مكو الخير يا البركه زياده الخير هو الخير هو ازدياد الخير على الشيء alheri ta karuwa mun gane shi ne ake ce masa baraka saboda daga cikin asbabu barakati ta'am akwai akwai alishima'u fil akli sannan at-tasmiyatu qabla al-akli ai basmala in za a yi tasmiya in za a ci sannan bayan haka a ci tare eh, a ci tare a haɗu a ci tare wannan sunna ce mahjura ko da yawan mutane sun korace mata kuma bature ne yazo ya kama mutane sai amma sabu asal ko kowa ya dibi nashi sai zaka sai mutum ya dibi nashi ya ja gefe sai zaka kada mu karanta wannan hadisan mu wuce kada mu karanta su mu wuce ya kamata mu ta abba su ba aikace sai in za a ci abinci nan gaba sai a zo sai a mutum biyar biyar ko mutum uku uku sami shima'i in ka dauki mazhabin al-Imam Malik rahmatullahi alaihi in shima'i daga abu biyu ne al-Imam Malik jam'i na farawa a mazhabin sa daga abu biyu ne hmm. daga abu biyu bayan shi kuma akwai wasu malaman da suke da wannan fahimta ya za su da fahimtar mutum biyu za su iya juma'a ko ba ruwa na حديثي نعسى لا اشتي مكير